Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sarne mace zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na shiryar alkur'ani mai tsarki sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai goma ga watan safar na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan satumban shekara ta 1822 kasar brazil ta samu yancin kanta daga hannun turan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai shekara ta 1494 turan portugal suka fara iko da kasar brazil a lokacin ne kuma suka iso da bayi bigaken fata daga nahiyar afirka waɗanda suke yi musu ayyukan karfi a gonaki da kuma kamfanoninsu sai kuma a lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya mame kasar portugal farkon karni na goma 19 miladiya sarkin kasar portugal ya koma kasar brazil da iyalansa baki daya bayan yakin ya kare ya koma gida amma ya bar ɗansa a matsayin wakilinsa a brazil bayan shekaru goma sha hudu ne sai dan sarkin ya ba wa kasar brazil 'yancin kanta kasar brazil tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan takwas da dubu biyar tana makwabtaka da ƙasashen argentina uruguay da kuma paraguay da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta bakwai ga watan satumba shekara ta 1997 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar congo su sai ko ya mutu an haife shi a shekara ta 1930 bayan kammala karatu ya fara aikin jarida daga bisani kuma ya shiga cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yancin congo daga mulkin mallaka inda ya kasance cikin tawagar patrice lumumba da zan babban hafsan sojojin kasar congo bayan samun 'yancin kai bayan kuma a shekara ta 1960 ya zama firaministan kasar sai kuma a ranar 25 ga watan nuwamba shekara ta 1965 ya yi wa shugaban kasar juyin mulki ya dare akan kujerar shugabancin congo a farkon shekara ta 1990 mutane suka fara masa bore da nuna rashin amincewa da salon mulkin sanaka makariya inda a wasu yankuna mutane suna gudanar da zanga-zanga kan dole ne sauka daga kan shugabancin kasar congo bayan kwashe tsawon shekaru 37 yana mulkin kasar congo a ranar 16 ga watan mayan shekara ta 1977 mobutu sai seko ya gudu zuwa kasar morocco bayan kwashe kusan watanni hudu a kasar morocco Mobutu ya mutu a ranar bakwai ga watan Satumba shekara ta 1997 yana da shekaru 67 a duniya. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugaba putin na rasha ya ce kasarsa ba za ta sake dogaro da dalar amurka ba sojin isra'ila sun kashe wani ne a yammacin kogin jordan kotun kulin tarayya ta iraki ta yi watsi da karar da muktada sadar shigar na neman rusa majalisar dokokin kasar tunzu kuma ga labaran da ke shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce sannan a hankali dai rasha tana nisantar da kanta daga kudaden kasashe marasa amana tashar ati ta bada rahoton cewa lokacin da yake gabatar da jawabi a yau laraba a gaban babban taron tattalin arziki na gabashin duniya karo na bakwai a birnin vladivostok na kasar rasha shugaba vladimir putin ya bayyana cewa kudaden ajiya irin su dala amurka da euro su rasa amincin su a matsayin tushen gishiki na harkokin tattalin arziki da hada-hadar kudade na ƙasa da kasa ƙasashen yammacin duniya sun durkusar da gishikin tsarin tattalin arzikin duniya a irin wannan yanayi da kasashen turai suka shiga cikin dambarwa da rashin tabbas a harkokin tattalin arziki akwai asara idan aka dogara da kudade irin su dala amurka ko euro ko kuma pound na ingila ya kara da cewa wannan yanayi ya sa rasha da sauran kasashe da dama sun canja zuwa kudade na daban musamman ma kudin sin wato yon mataki-mataki dai muna yin nisa daga yin amfani da waɗannan kudade da ba abin dogaro ba ne hatta ma ga wasu ƙawayen amurkan waɗanda su ba yanzu sannan hankali sana rage kudaden ajiyar su da suka yi da kudin dala putin ya ce yanzu haka babban kamfanin iskar gas na ƙasar rasha wato gazprom da abokan hulɗarsa na ƙasar sin sun amince su yi ma'amalar kuɗi a tsakaninsu da rubel na rasha da kuma yuan na china a cikin kashi hamsin na hada-hadar su. sojojin gwamnatin yahudawan isra'ila sun harbe wani matashi ba falastini har lahira a wani samame wanda sa kai a sansanin 'yan gudun hijira da yake arewa maso gabar kogin jordan a dai lokacin da ake ci gaba da samun tashashen hankula a yankunan da sojin yahudawan ke ci gaba da kuntatawa al'ummar falasdino a cewar ma'aikatar lafiya ta falasdino yunus gassan mai shekaru 21 an kashe shi ne a yau laraba a sansanin 'yan gudun hijira na alfara wanda ke kilomita 4 a yammacin garin tobas banda sojin yahudan isra'ila suka harbe shi a zuciya bayanai kara cewa likitoci na falasdino sun garzaya da matashin da ya zuwa asibiti na tubas amma sakamakon samun munanan raunuka da ya yi ya yi shahada sojin isra'ila dai sun kutsa a cikin wasu gidaje a wani sansani lamarin da haifar da aron gama tsakanin su da falasɗinawa matasa mazauna yankin sojin yahudawan sun yi harbe-harbe da harsasai masu rai da kuma harba barkonan tsohuwa da kuma gwamnati domin tarwatsa masu zanga-zanga to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna muku daga hausa radio voh a birnin tehran kotun tarayya a kasar iraki a zaman da ta yi yau laraba ta yi watsi da karar da muktada sadar ya gabatar na neman a rusa majalisar dokokin kasar kotun kolin kasar iraki ta ce 'yan majalisar wakilai bayan zabensu ba suna wakiltar kansu ba ne ko jam'iyyansu suna wakiltar al'ummar kasar iraki ne baki daya kotun ta kara da cewa ya zama dole su yi aiki domin cimma abin da aka zaɓe su a kansa wanda kuma shine maslahar al'umma bayanin ya ci gaba da cewa tsarin siyasa a kasar iraki yana bukatar kowa da kowa ya bi tanadin da suke cikin kundin tsarin mulki ba tare da wuce gona da iri ba kuma babu wata hukuma wadda za ta ci gaba da wuce lokacin da kundin tsarin mulki ya tanada mata rusa majalisa ba gaira ba sabar ya saba kundin tsarin mulkin ƙasa ya kuma saba tsarin siyasa kamar kuma hakan barazana ce ga tsaron lafiyar ƙasa da al'ummarta. manzan amurka na musamman mike hama ya isa birnin addis ababa na kasar habasha domin tattaunawa da gwamnatin kasar a wani yankuri na ganin an sulhunta bangaren da suke yakar juna da nufin tsagaita wuta a sabon yakin da ya barke a ƙarshen watan jiya a ƙarshen watan jin ne dai yaƙi sake dawowa sabo a tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan awarin tigray da ke arewacin ƙasar banda bangaren biyu suka zargi junansu da karya ka'idojin da suke kunshe a cikin kwarekwarar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a lokutan baya tun a ƙarshen mako ne dai amurka ta sanar da hama a matsayin jakadanta wanda ta nemi ya yi aiki tukuru domin farfaɗo da yiwuwar kula jejeniyar zaman lafiya wadda za ta kawo ƙarshe rikici tsakanin gwamnatin habasha da kuma 'yan auren tigray tuni dai aka yi wata ganawa ta musamman a tsakanin hama da kuma jakadar majalisar ɗinkin duniya ta musamman da ke jagorancin shirin kawo ƙarshen rikicin na ƙasar habasha ko a ziyarar da kai a watan jiya tare da jakadan tarayyar turai hama ya kai ziyara ta gani da ido a yankin na tigray wanda yaƙi ta da kuma suka roƙi ɓangaren biyu da su tabbatar da kawo ƙarshen rikicin ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗaukar labaran duniyar. To za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafinmu na intanet hausatv.com slash radio. To yanzu kuma lokaci ne da za mu je ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 alamarin da suka yi tsammanin zai zama musu wata hanya ta yakar matsalar kashe wando tun bayan rufe wasu makamantan wannan kamfanin hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to a jihar Agadis da ke arewacin jamhuriyar nijar matasan yankin ne ke kalubalantar abin da suka danganta da wariya da aka nuna musu wajen ɗaukar ma'aikata a wani kamfanin haƙar uranium na ƙasar kanada da ake sa ran zai fara aiki a watan Mayun shekarar 2023 mai zuwa. A cewar ƙungiyoyin matasan yankin shelar da kamfanin na Global Atomic yayi na neman ma'aikata ta ware matasan yankin masu takardun kammala karatu. Hasali ma ta yi hannun riga da sharuɗan da suka tanadi cin gashin kai na yankuna sannan yadda kamfanin ya bi wajen neman ma'aikata. ya wa baiwa kowa damar da tasa sa'a domin samun aikin yi malam abdulrahman kutata shine shugaban majalisar matasan jihar ta agadas ga kuma karin bayanin da ya yi mun ga appel d'offre wanda societe global suka yi bisa ma'aikata wanda za su doka su aiki cikin wannan societe za su budewa a nan ta gaza e mu a namu ra'ayi wannan appel d'offre an yi shi saboda kan matasa su samu aiki ciki daga inda ake kiran ana neman mutane wanda suka kai shekara hamsin a ɗauke su aiki kuma mutane wanda suke da experience kin shekara fudu biyar zuwa shekara goma kenan an hudda matasa sai wani lokaci mu tambaya ma mi amfanin karatu ma wanda ake tura matasa suna yi tunda yau in kai karatun ka kammala shi ai dole ne a ɗauke ka aiki inda za ka samu wannan experience da ake cewa ka samu ka yanka ida ma karatu kenan abin nan mu vraiment ba mu ji daɗin shi ba mun yi Allah wadda da shi kuma muna kira ga hukumomi na jiha da kasa gaba ɗaya su maido wannan societe a cikin hanya daidai yadda za su ɗaukan ma'aikata a cikin jiha ta agadas kuma matasa na nijar gaba daya paske yau bai kamata bane ba a zo a mana aiki wanda ake cikin wancan societe shekaru ya da arba'in a baya muna so cikin wannan doka aiki da za a yi cikin wannan societe a doki matasa kuma a doki mutane musamman ma na jiha tunda sun yi karatu kuma suna da eh, iya aikin su yi shi kenan wannan hujjoji da suka sawo in sun sa su ne saboda su ɗauki ma'aikatansu wanda aka fiddo su gaya mana in sun sa shi ne saboda suna da ja ma'aikatansu da suka ɗauka shi ma su gaya mana amma mu a wannan tahiyar da ake ciki fi sabilillahi ba mu gamsu da ita ba kuma mun yi Allah wadda da wannan apel dofa da suka yi da kiritarkin da suka sami shi da ba su ba matasa dama a doke su aiki. Allah dai ya albarkaci jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar da arzikin karfen uranium. wanda kamfanin areba da ake kira urano a yau mallakin kasar faransa ya kwashi gwamman shekaru yana haka to sai dai bayan rufe rassan wannan kamfanin a kasar irin su azelik imuraren da kuma kominak dubban matasa ne suka tsinci kansu a kan tituna saboda rashin aikin yi sannan fatan da suke da shi na samun aiki a wannan sabon kamfanin na global atomic suka ce murna ta koma a ciki tun dai bangarori da dama na al'ummar yankin suka nuna goyon bayan su ga matasan suna masu kira ga hukumomin kasar da ma kamfanin su dubi lamarin da idon rahama hajiya tila tambara ko kuma jagorar mata a birnin na agadas na daga cikin masu irin wannan kiran ga kuma abin da take cewa yayin wata sanarwa da suka fitar an ce yanzu aiki ya fito in za a ɗaukan ma'aikata karan sankan ne zuwa abin da ya sama shan sun zabara sun ce ba su yarda ba kuma mun ga suna da gaskiya mun daha musu baya yaushe suke jiran haɗan karan sai kan zuwa sama su ƙare wanga abu da ya yawa ga shomaj ga shaye-shaye ga ta'addanci duka shomaj ke kawo shi kenan mu azama jan sun aza da su za a fara don a rage musu matsalolin ga shi yasa suka yi declaration suka ci wannan bata musu ba suna kira ga gwamnati ga kungiyoyi ga masu hannu da shuni a diba wannan abu a sasanta don a samu zaman lahiya zama dai in babu zaman lahiya babu kwanci hankali babu ƙasa babu development kenan mu ma saboda shi ne muka dafa musu baya tun da ɗiyanmu ne jikokinmu ne muna fata a sasanta a diba kowa samu raban shi shi kuwa a nasa bangare malam amodi a randishi Mamba a gamayyar kungiyoyin farar hula na jihar ta agadas zayyana wasu matsaloli da suka shima suna ciwo al'ummar yankin na arewacin kasar ta Nijar tu a ƙwarya yayi. Bai kamata ba ana bude wuraren ayyuka kuma mutane wanda suke wurin ba su samu aiki ba wannan bai kamata ba. Na biyu muna tambaya ga gwamnati ya diba haraka insecurity duk mutumin da ya fita a gadas in ya shiga bakin tanarin nan sai a kama mishi mota a kashe shi ko a kama dukiyoyin shi don ko wannan abu muna tambaya wajen gwamnati ta saida shi wa'annan mutane da suke tahiya suna da motoci da yawa suna da wuta da yawa a fidda su a nemo yadda za a yi a fidda mu su cikin sahara wannan na uku abun da eh, yake da muhimmanci korai wannan eh, daukan ma'aikata wanda global sai ta yi a nan a gadas wannan daukan ma'aikata ya kamata kar a sa son rai ciki ya kamata mutane wanda suke nan matasa wanda suke nan su ne za a dauka ba a dauko wasu daga wani wuri ga wasu suna nan ba su samu aiki ba wannan shine vraiment mun ce matasa suna da gaskiya bisa wannan muna tambaya wajen gwamnati duk abin da aka yi kaman kashe-kashen da aka yi eh, a darbisan da aikar kowai da arlit wanda wasu jama'an tsaro suka yi ya kamata a diba a yi shari'a ba a yi a shuru bisa wannan a kashe mutane a ta yi a yi shuru babu shi wannan akwai wani haraka kuma na kudin redevance kudin talakawa ne wanda ake ruwa da su ana lakol ana likitoci da su na talakawan region na agadas wannan kuddi ya kamata gwamnati ta biya shi hakki ne wanda yake na talakawa wannan muna neman gwamnati ta biya wannan yanzu kudi sun kai 6 miliyar wani abu mai muhimmanci kuma wanda aka yi batu bisa shi shine garan hanya na tsakanin agadas da arlit wannan hanya ya zama problem parce yanzu duk tsakanin mu da mutane da yawa nan cikin gari in ayo wannan butu wannan hanya sai su ce ai muna bisa shi za mu gara shi amma baya garuwa mu muna tamaha za a yi wannan gara kamin ruwan hadari su zo amma ga shi nan cikin ruwan hadari a nut ba a yi koyin ba in ka tafi daga nan sai ka sha wahala za ka sha bayan wannan mun ce mu kungiyoyi fara fulana a gadas da yawa ne kungiyoyi coordination kiriska wannan ta kai kungiya shirin ciki ga wasu nan suna baya to duka mun ce vraiment gwamnati muna neman wajen gwamnati da eh, autorite su diba wannan movement na jeunesse a zamana da su a tattamna a samu hanyoyi na sulfu tsakanin su da societe wannan in ba haka nan ba societe ba dole ba za ta ma mutane fa ba ta ma mutane dole cikin kasar su yarjejeniyar da gwamnatin Nijar din ta cimma da kamfanin na Global Atomic ta tanadi baiwa kasar kashi ashirin cikin ɗari a aikin na haƙar uranium baya ga biyan ma'aikata da sauran ayyukan da suka rataya akan kamfanin maimakon 33 da ta cimma da kamfanin areba na kasar faransa shekaru da dama da suka gabata lamarin da tun wasu ƙungiyoyin farar hula irin su agreement suka ce ba su yi tsammanin hakan ba ganin cewa an fuskanci koma baya sosai a da aka cimma Malam Al-Mustapha Al-Hassan shine shugaban kungiyar ta Agreman da ke yaƙi da gurɓata muhalli ya ce san wannan yarjejeniyar ba ta yi musu daɗi ba. Kungiyar shi shine da aka yi aka azama hannu da aka rattaba ma hannu tsakanin kamfanin Kanada da gwamnatin Nijar abu ne wanda ya dame mu sarai ba mu ji dadin wannan kwantara ba ko kaɗan. Kwantara ce wadda take tana cike da kace kace cewa wanda yake dai ba cikin riban Nijeriyan ba ne ba cikin riban Nijar ba ne shi ne wannan yake damuwa mu sarai ba kaɗan ba. Sibila an kan lura duk abin da ma Nijar za ta samu akwai koma baya ciki koma baya shi ne na cewar lokacin da aka bude kamfanin Sumayar da na Kominak Nijar tana da kashi kashi talatin har da uku yanzu kuma niger ta komo kashi ashirin sai aka saya ana zancen biyan da za a ba mutane shine shine riban niger ya biya ai kowace kasa kake ma dole ne a biya ka ko kai da kake iran ma ai ana biyan ka wannan kuma ai ba magana ba kuma na biyun shi aka maido saffin ma'aikata na kominak wadanda suka kashe kominak ka kuma cewar mutanen da suke nan ba abun da aka fadi wanda za a yi na tare da wannan mutane su kawar daga nan ko ko su samu wata mafuka wadda take ba kaman eh, wadda mafuka dai ba a yi zancen su ba wannan abubuwan duka ba a yi zancen na ni ba eh, kai dai kawai dai an zo an rattaba hannu cikin wannan haraka. To ko menene fargabar da ƙungiyoyin suke da shi Malam Al-Mustapha Al-Hassan sai ya ce. Kamfanoni kamar na Kanada da yan sauransu na kamfanonin ga Amurka can ma ba mu yarda da su ba saboda sun gwada mana wa'ansu mugayen halaye da suka aikata a cikin lokacin da ya wuce. In kuka yi tunani akwai zamanin da suka kawo mana tashin hankali na Exim Bank. Eh, bayan shi kuma suka kawo mana tashin hankali na passport. To kullum ma da suke zawa ba su da yauci kuma ba su da aminci tare da mutane. Eh, wannan abun yana tada mana hankali sarai ba kadan ba kuma in kuka lura yawancin lokaci suna zauwa ba ma kamfani irin na su ba tare da gwamnati balle ka yi magana da ita wa'an suka boy ne haka suke zauwa haka don ba kamfanoni bane na gwamnati balle a yi hira da su mutane ne haka suke tahiya guda-guda suna da kamfanin su don kuwan ga kamfani dai sunan na kanada ne amma da mutanen kanada amma ba kaman arewa ba da take kamfani ce ta gwamnatin faransa gwamnatin faransa take da kashi tamanin cikin kamfanin wanga mutane ne waɗanda yake suna iya bacci minti guda babu su babu labarin To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ta fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka ta gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.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 Radio VOH Iran mai magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman matsalar da ta shima tana ba eh, al'umma Agadez mamaki musamman ma idan ka kai maras lafiya a babban asibiti ta jihar Agadez idan suka yi mai bincike to gaskiya suna nuna cewa su gaskiya sai an ketara da shi ko jihar Zandayar ko babban birnin Niamey. To mu marasa ganewa likitocinmu na Agadez wai shin kayan aiki ne su da wanda za su gano gano wannan cuta ko ko su mai marasa lafiya wannan magani sai dole sai an tura shi jaha eh, zandar ko jaha ko babban birnin niyame to gaskiya wannan idan haka ne gaskiya ba a cewa cikin ƙasar Nijar akwai kiwon lafiya mai inganci yadda minista yake fitowa kullum cikin cikin yada labarai yana fama ya kwatanta akwai ingantaccen kiwon lafiya a Nijar. Kenan kaga wannan gaskiya babban koma baya ne a kiwon lafiya a ƙasa ta ta Nijar yadda ake cewa akwai magani akwai kaza akwai kaza ta yaya za a cewa agadas ba ta da na'ura ta bincike sai an ƙetara wata jiha gaskiya wannan abun mamaki ne yana ba mu mamaki radio iran mai magana alkasim ne daga nan a agadez ku tashi lafiya bayyanar ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja muje Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagon lafa gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne kai tsaye domin yin kira ga hukumar zaben Najeriya wato INEC domin yin aiki nagartacce kuma ingantacce domin ba kowane ɗan ƙasa damar jefa ƙuri'a da ake ta ikirarin cewa ana so a yi zaɓe mai kyau 2023 ya kamata hukumar zaɓe INEC ta ƙara adadin yawan rumfunan zaɓen da wato Falling unit in inda ake yin zaɓe rumfunan zaɓe domin mafi yawa mutane wani jiran layi nan ne bai iya yi shi yasa sannan kuma layi sai ya kai dare wani lokaci ma adadin yawan mutane bai isa ba bai kare ba dole a rufe saboda lokacin rufewa da wannan muke kira ga hukumar zaɓe ya kamata su duba wannan lamari domin ba kowa haƙƙin shi na ɗan ƙasa ya samu ya ji hakuriya mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kai kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da maganar jamhuriyar niger to lokaci na yau zan yi shi ne dangance da ziyarar da makuron ya ayyana zai kawo a jamhuriyar niger cikin wanga wata to ga ziyara da yau da makuron zai kawo mu dai a matsayin mu na talakawa ziyara ce da bata tsina mana komai ko bata da wani unhwani a wajen mu duba da cewa zai kawo ziyarar wannan ne dan kafa kamfanin da aka ware musu a jihar talabiri na kwakwala zinariya wanda aka tarkato su daga mali a koro su kawo nan da haka muke kira da shugabanni eh, idan za a zo a yi irin waga ziyara ya kamata a sa ido a san a ta zo kuma menene za ta kara ma 'yan ƙasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Zaraddini Falasu Rijiyar Lemo mazaunin Akara kasar Ghana. Da farko dai ina so in jajantawa 'yan uwa mu al'ummar musulmai duniya waɗanda ambaliyar ruwa ta ci ta ci su sauran kasashen musulmai kamar irin nijar najeriya da kuma irin su pakistan da sauran kasashe to ubangiji waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu allah ya gafarta musu waɗanda kuma suka ji raunuka ubangiji subhanahu wata'ala allah ya tashi kafaɗinsu kuma wanda suka yi asarar dukiyoyi ubangiji allah ya mai musu da alheri mai magana zaradini fulasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana to maralla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu daga nan birnin tare da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastan Rastan na Atullah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku har ilawo a cikin kissar sulhu da biya mun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa su yanka dabbobinsu su kuma aske kawukansu bayan da mushrikai suka hana su shiga makka a cikin sulhun da ya kulla da su sai dai suna da damar dawowa don aikin umra a shekara ta gaba amma wannan al'amarin ya yi wa da dama daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallam nauyi wanda ya kai su sako-sako da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai da ya tashi da kansa ya yanka dabbobinsa sannan ya kira mai askinsa ya yi masa aski a nan ne sai suka yi kamar yadda ya umarce su a yau ma za mu ci gaba da kawo muku darussa da za mu ɗauka a cikin sulhun hudaybiya wanda Allah ta'ala ya sifanta shi a matsayin fatahi bayyananne ga musulmi a cikin aya ta farko a cikin suratul fatah a lokacin da musulmi suka kama hanyar madina bayan sulhun hudaybiya da kuma aikin yanka da kuma aski allah ta'ala ya saukar da suratul fatahi ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai wasu sahabbai wanda suke tare da shi suna cewa wani fatahi ne wannan a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji hakan sai ya ce wannan kalmar ta munana sai dai fatahi ne mafi girma har zuwa ƙarshen maganansa sannan ya bayyana musu irin mummunan manufofin mushrikai a yakin badar da ahzab a nan sai suka nutsu suka kuma fahimci irin nasarar da suka samu a hudaybiya da farko kafin ya fita zuwa hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mafarki ya ga cewa musulmi sun shiga makka suna yin ayyukan umra tare da sahabbansa sai ya faɗa musu hakan sun ji daɗi da jin wannan labarin Ga shi kuma sun san cewa mafarkin annabawa gaskiya ne da dama daga cikinsu suna son ganin danginsu ƙurishawa da suke makka don haka a lokacin da suka fita zuwa makka suna tsammanin cewa za su shiga makka su kuma yi aikin umra kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu ko kuma ya gani a mafarkinsa a wannan shekarar don haka shi yasa wasu sabon suka fara shakku kan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka ga cewa ba a shiga birnin makka ba kuma aka ƙare umran a hudaybiya a nan sai Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul fatih yana gaskata mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa lalle ne hakika Allah ya gaskata wa manzonsa mafarkinsa da gaskiya lalle za ku shiga masallacin harami in Allah ya so kuna masu nutsuwa masu aske kawukanku da masu rage gashi wato siye ba kwa jin tsoro domin Allah ya san abin da ba ku sani ba sa'annan ya sanya wani cin nasara makusanci a bayan wannan cikin suratul fata'a ta 27 a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama hanyar makka mafi yawan sahabbansa suna zaton cewa tabbas za su shiga makka saboda mafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kafin wannan tafiyar amma Allah ta'ala yana nufin wani abu daban a lokacin ba a tabbatar da mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ba ne banda haka ai a cikin abubuwan da aka kawo cikin rubutaccen sulhu na hudebiya akwai cewa mushrikai sun amincewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sabansa su dawo shekara mai zuwa su yi aikin umra da suka fito don shi a wannan shekarar wannan ya tabbatar da cewa mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne tun lokacin kuma a shekara ta bakwai sun je sun yi umran kamar yadda ya zo cikin sulhun hudaibiya har ila yau wani abin da musulmi wanda suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam a Hudaybiya ba su ji daɗi ba shine ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya amince muminai wa'anda aka tsare su a makka idan sun sami dama sun gudo sun isa madina wajen musulmi za a sake mai da su hannun mushrikai wannan abun ya ɗaure masu kai a nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu cewa ai Allah ta'ala zai yi masu mafita kada ku damu kuma kada ku yi gaggawa abinda kuma za mu gani a nan gaba kenan za mu ga yadda Allah ta'ala ya yi wa wannan muminai da suke cikin mafita sannan ya bayyana musu cewa duk wanda ya gudo daga cikin mu ya koma cikin mu shikai to dama ba tare da mu yake ba munafiki ne imani ba shiga zuciyarsa ba idan har ya ci gaba da zama cikin mu ma zai zama matsala nema a gare mu To masu sauraro saboda ƙwarewan lokaci a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tumar yanzu kuma ga shirin muna tafe shirin shiryar Alƙur'ani mai tsarki. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alkur'ani. Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu daga inda muka tsaya. sun shimfiɗu wannan ne fa Allah ke tsorar da bayansa da shi sai ku ji tsorona to lallai ranar kiyama za ku shiga cikin taɓewa ne kun taɓar da kawukanku saboda kun shigar da kawukanku da kanku cikin wuta za ku taɓar da ahalinku saboda menene saboda su wa'annan ahali naku ba za ku samu wani amfani daga gare su ba ko da ku su ahalin naku in a aljanna suke ba su amfani da ku da komai ba ko kuma ma tare da ku suke a cikin wuta ba dai za su amfani da ku da komai ba saboda haka duk abin da za ku yi ku yi ku aikata abin da kuke so ni dai Allah nake bautawa ko kuma ku bautawa abin da duk kuke so ku bautawa to ku yan wuta ne ko ma dai wani hali za a yi tukuna kuna cikin wuta kun tabar da kawukan ku kun tabar da ahalinku da dai duk abubuwan da kuke kai waɗansu malaman suka ce kuma a'a kun tabar da ahalinku na daga huril in da kuma waɗannan da aka ajiye muku na khadimai da za su muku hidima a ranar kiyama da Allah ta'ala ya tanadar muku a cikin aljanna sai kuka tabar da wannan ni'ima ta hanyar ayyukanku da rashin imanin da ba ku yi ba saboda haka da kanku ko taɓar da kanku tun a duniya to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ko saurara ku ji fa irin wannan taɓewa ita ce taɓewa bayyananniyar taɓewa wacce take taɓewa ce a fili taɓewa ta ɓangaren dukiya da mutunci wannan za ka iya kawo wani abu ka canja wani lokaci mutum ya taɓe ya rasa dukiya ko ya rasa wani abu na mutuncinsa a za a iya samu wani lokaci ya sake kawo wani abu ya iya samu ya mayar da wannan gurbi din amma in aka ce mutum ya taɓar da kansa to taɓar kai da kai mutum ya taɓar da al'amuransa na kansa da kansa ya kasance ya zama cikin taɓewa ta har abada to wannan fa ba a iya canja wannan taɓewa dan ta zama taɓewa ce abadiyya ta har abada babu yadda za a yi mutum ya dawo da ita saboda haka taɓewa ta duniya taɓewa ce wacce take ta wucin gadi wato taɓewa ce ta ɗan wani lokaci amma taɓewa ta ranar lahira ita ce taɓewa ta har abada saboda haka kowa ya shiga taitayinsa wannan a ce mutum ya tabar da kansa da kansa da hannunsa ta hanyar ayyukansa tabewa ta ranar kiyama to wannan zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce tabewa bayyananniya wacce take bayan da za a yi mutum ya iya kawo wani abu da zai iya canja wannan tabewa din wal iyazu billah to ubangiji subhanahu ta'ala a cikin ci gaba a wannan aya ta goma sha shida sai yake cewa a cikin jahannama suna da waɗansu abubuwa a samansu wato malamai suka ce a saman kawukansu akwai wani tsabaka-tsabaka sama da sama da sama duk na wuta ne ba wayo wani abu ne in an ce nan ga balbalin wuta to saman ta ma balbalin wuta ne saman saman wannan ma balbalin wuta ne shine a cikin jahannama za su samu waɗannan su waɗannan yan wuta din inna lillahi wa inna juna kuma wannan ta yi musu inuwa gaba ɗaya za su ga kamar a cikin wani inuwa amma inuwa ce fa ba wai inuwa ta irin da rana ai maka inuwa kana jin daɗi ba a wannan inuwa ce ta zafin wuta take sama da su tana nan a ƙasansu tana kuma sama a kawukansu a saman kawukansu Shi ne Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara a wannan saboda haka abinda yake nuna mana ta kowane bangare wuta ta zo ta kewaye su kenan ta kowane janibi sama da ƙasa duk wuta ce to irin wannan azaba irin wannan azaba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoratar da bayinsa da ita shine ubangiji yake cewa to saboda haka ya ku bayina ku ji tsoro na kada ku kasance kun yi min shishigi a cikin abubuwan da zai sa ni na yi fushi da ku kar ku yi abubuwan da za ku yi shishigi cikin al'amura na wanda za ku fusatar da ni saboda haka ku ji tsoro na ubangiji Allah ka ƙara mana tsoron kai a rabbal alamin Tun su kuma ga shirmu na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurari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 amintacciyar ƙasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Jami'an tsaron ƙasar Jordan suna ci gaba da jigilar wani matashi ɗan gwagwarmaya mai suna Anas Jamal tsakanin gidan kurkuku da asibiti sakamakon yajin cin abinci da yake yi kan tsare shi a gidan kurkuku dangane da zargin cin amanar ƙasa bayan da babban lauyan gwamnatin ƙasar mai shigar da ƙara ya gurfanar da shi a gaban kotun soji ta musamman mai shari'ar manyan laifuka da suka shafi tsaron ƙasa. mahaifiyar anas jamal ta bayyana wa manema labarai cewa ɗanta ɗan shekaru 24 a duniya wanda ake tsare da shi a gidan kurkukun gyara halinka na marka rehabilitation center da ke birnin amman fadar mulkin ƙasar jordan kuma ya shafe tsawon fiye da mako guda yana gudanar da yajin cin abinci kamar yadda mahaifiyar ɗan gwagwarmayar ta buƙaci kotu da ta bada belinsa sakamakon tsananin rashin lafiya da yake fama da shi musamman ganin yadda jikinsa ya zagonye ga alamun gajiya a jikin nasa saboda rashin cin abinci amma kotun ta yi watsi da buƙatar ta tun a makon da ya gabata ne mahukuntan gidan kurkukun marka da ke birnin aman fadar mulkin kasar jordan suka fara jigilar kai anas jamal ruwa-ruwa zuwa babban asibitin gwamnati da ke shira gabashin birnin aman sannan bayan duba lafiyarsa su dawo da shi gidan kurkuku amma kin amincewarsa da batun dakatar da yajin cin abinci yakan sa jikin nasa ya sake taɓarɓarewa har sai an koma da shi asibiti a ƙarƙashin tuhumar da gwamnatin jordan take yi wa anas jamal ta zarge shi da ƙoƙarin neman dagula alaƙar jordan da ƙasar da take kawarta ƙarƙashin dokar aikata laifuka ta hanyar kafar sadarwa a shekarun baya-bayan nan kasashen larabawa musamman waɗanda suke gudanar da shugabancin kasashensu ta hanyar mulkiya wato sarakuna ne suke jagorantar ƙasar sun bullo da wata bakar siyasar ɗaukan tsauraran matakan ganin sun rusa haƙƙin tofa albarkacin baki ko bayyana ra'ayi ko kuma mahanga da ta yi hannun riga da tasu inda suka kafa wasu muggan dokoki da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka domin ganin sun kawo ƙarshen duk wani matakin tofa albarkacin baki ko mai gaskiyar da za a faɗa ƙididdiga tana nuni da cewa a halin yanzu haka akwai mutane fiye da sittin da biyu da ake tsare da su a gidan kurkuku a ƙasar jordan kan zarge-zargen da suka shafi tofa albarkacin baki ko bayyana mahangar siyasa da ba ta yi daɗi ga mahukuntan ƙasar ba misalin adnan arusan ɗan shekaru saba'in da ɗaya a duniya da yake fuskantar tuhumce-tuhumce daban-daban kan karya dokokin da suka shafi laifukan kafar sada zumunta kuma tun a tsakiyar watan agustan da ya gabata jami'an tsaron jordan suka kai samami gidan adnan arusan tare da yin awon gaba da shi kamar yadda aka yi ta jigilar asibiti da shi sakamakon fama da rashin lafiya a rubuce-rubuce da jama'a musamman masu fafutukar kare haƙƙin tofa albarkacin baki a kafar sadarwa suke yi domin ganin mahukuntan jordan sun saki anas jamal suna jaddada batun neman sakin adnan arusan da dukkanin fursunonin da ake tsare da su a gidan kurkuku saboda zargin tofa albarkacin baki a ƙasar kamar yadda shi kansa Anas Jamal yake gudanar da nashi fafutukar neman yancin ta hanyar gudanar da yajin cin abinci kuma an kama shi tare da tsare shi ne tun a cikin watan yulin wannan shekara kan zargin rubutun da ya yi a shafinsa na facebook da a ciki ya yi suka kan matakin da gwamnatocin kasashen larabawan yankin tekun fasha suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan da anas jamal ya buɗe fagen gwagwarmayar neman yancinsa ta hanyar gudanar da yajin cin abinci hakan ya sanya an samu wasu ƙarin 'yan gwagwarmaya da ake tsare da su a gidajen kurkukun ƙasar ta jordan sun rufa masa baya domin neman yancinsu ta hanyar yajin cin abinci misalin hamad al huraisha da ke gidan kurkukun marka a birnin aman fadil mulkin ƙasar ta jordan awon kusan mako guda da kuma ahmad al da shi ma ake tsare da shi yau kusan mako guda a gidan kurkuku uku kamar yadda memba a ofishin gudanarwar jordanian movement ahmad barshat azzayut ya bayyana Azayut ya bayyana wa tashar Aljazira ne cewa mahukuntan Jordan sun faɗaɗa matakan takuri da matsin lamba a fagen tauye haƙƙin tofa albarkacin baki da bayyana ra'ayi a ƙasar. Inda a halin yanzu suke tsare da 'yan gwagwarmayar neman 'yanci da adadinsu ya haura 62 kan batun gwagwarmayar neman 'yancin jama'ar ƙasar. kuma wasu daga cikinsu an yanke musu hukunci yayin da wasu ake tsare da su domin jiran hukuncin kotu a nata bangaren majiyar gwamnatin jordan ta kora zargin cewa mahukuntan kasar suna tsare da wani mutum kan haƙƙin tofa albarkacin baki musamman kan al'amuran da suka shafi harkokin al'umma saboda gwamnatin jordan tana iyaka kokarinta wajen ganin ta kula da haƙƙin 'yancin tofa albarkacin baki da bayyana mahanga kan harkokin tafiyar da ƙasar amma a ƙarƙashin salon tsarin da bai yi hannun riga da dokokin ƙasar ba saboda duk wani matakin saba doka yana kunshe da dokokin da za su hukunta wanda ya saba tana mai jaddada cewar yana daga cikin tsarin rayuwar al'umma yunkurin shigar da kara kan masu karya doka domin kare al'umma daga duk wani hatsari da take fuskanta majiyar gwamnatin ta kana da cewa duk wani abin da ake yadawa a kafafen sada zumunta na zamani yana gudana ƙarƙashin kulawar hukumomin ƙasar domin kiyaye haɗin kan al'umma da hana rusa tsaron ƙasa da kuma kawo cikas ga manufofinta da zai wurga muradunta cikin haɗari sakamakon haka duk wanda aka samu da hannu a ire-iren waɗannan laifuka to tabbas zai fuskanci hukuncin da ya dace da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar duk da tsananin matakan da mahukuntan jordan suke ɗauka na kama masu fafatuka a kafofin watsa labarai tare da tsare su a gidajen kurkuku ƙarƙashin dokar laifuka a yanar gizo-gizo ko kuma gudanar da zanga-zangar neman sauyi ana ci gaba da gudanar da muhawara a ƙasar kan dokar takura wa 'yancin al'umma da walwala musamman ƙarƙashin shirin sake tsarin fasalin siyasar ƙasar da kuma gudanar da gyare-gyare a kundin tsarin ƙasa da ya tabbatar da 'yancin faɗin albarkacin baki a tsakanin 'yan ƙasar ta jordan jordan a nasu bangaren tawagar masu kare waɗanda ake tsare da su misalin anas jamal da aka kama kan tuhumarsa da laifin ƙoƙarin dagula alaƙar ƙasar jordan da ƙasar da take ƙawarta sun bayyana cewa tabbas tuhumar da ake masa baya daga cikin dokokin yaƙi da ta'addanci da aikata laifuka ta hanyar yanar gizo kamar yadda sukar da ya yi kan kasashen larabawa da suka ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayi daga cikin dokokin yaƙi da ta'addanci da aikata laifuka ta hanyar yanar gizo-gizo ana ta bangaren a bayanin da cibiyar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta euro mediterranean human rights monitor ta fitar ta buƙaci mahukuntan ƙasar jordan da su hanzarta sakin anas jamal da ake tsare da shi musamman ganin yadda a baya aka tsare shi tare da tauye masa haƙƙi game da musguna masa kan gwagwarmayarsa ta tofa albarkacin baki da mahangarsa kan tafiyar da harkokin siyasar ƙasa cibiyar tana mai jaddada cewa ci gaba da tsare anas yana matsayin ƙarin wahala ce gare shi da iyalansa musamman ganin ana tsare da shi ne tare da fursunoni waɗanda suka aikata muggan laifuka kuma danginsa ba su iya ziyartarsa sai sau ɗaya a mako saboda tsadar farashin kuɗin sufuri musamman saboda tazarar da ke tsakanin gidan kurkukun da mazaunin iyalansa wasu kasashen larabawa sun yunkuro domin ganin sun kawo ƙarshen 'yancin tofa albarkacin baki ko bayyana mahanga da ta yi hannu riga da irin tasu ta hanyar rubutu a kafofin sada zumunta inda a ƙarshen watan agustan da ya gabata kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar saudiya ta tabbatar da ɗaurin shekaru 45 a gidan kurkuku kan wata mace 'yar ƙasar wacce ake zargi da laifin abin da mahukuntan ƙasar suka kira da ƙoƙarin ta da hankalin jama'a saboda wasu rubuce-rubuce da ta gudanar a shafinta na sada zumunta kuma wannan hukunci ya zo ne bayan zartar da hukuncin ɗauri na tsawon shekaru 34 a gidan kurkuku kan wata mace ta daban dangane da rubutun da ta yi a shafinta na sada zumunta kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta watsa bayan samun kwafin takardun shari'ar waɗannan mata biyu da aka zartar musu da hukunci kotun ɗaukaka ƙara mai shari'ar laifuka da suka shafi ayyukan ta'addanci da take birnin riyadh fadar mulkin ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin da aka yanke kan Nuratu bint Sa'id al na zaman gidan kurkuku har tsawon shekaru 45 kan zargin kokarin neman janyo taɓarɓarewar halin zamantakewar jama'a da haɗin kan ƙasa da kuma wargaza tsarin daidaiton al'umma ta hanyar rubutu a shafinta na yanar gizo-gizo. Wannan hukunci mai tsauri an zartar da shi ne kan Nuratu Al-Qahtani wacce mace ce da bata shahara a tsakanin al'ummar ƙasar ba a bayan kare haƙƙin ɗan adam ƙarƙashin dokar da take hukunta waɗanda aka samu da laifin aikata ta'addanci ko ɗaukar nauyinsa bayan tsare ta tun a watan Yulin shekara ta 2021 da ta gabata. Sannan wani sabon hukuncin da aka tabbatar kan wata ɗaliba mai karatun digirin digirgir Salma ashahab na zama a gidan kurkuku har tsawon shekaru 34 ya biyo baya. kan zargin taimakawa 'yan adawar kasar da suke kokarin haifar da tarzoma a kasar ta saudiya sakamakon rubutun da ta yi a shafin sada zumunta na twitter Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da kuma haka ne muka hau ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabon sa sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.